'yan kannywood bakwai da suka samu mukamin gwamnati 'yan kannywood da dama sun rabauta da mukaman siyasa a wannan gwamnatin tun daga matakin tarayya da wasu jihohi lamarin da wasu ke murna wasu kuma suke nuna rashin jin daɗi suna masu cewa ana ba 'yan fin mukamai an dai ga yadda 'yan masana'antar suka shiga aka dama da su dumu-dumu a harkokin yakin neman zaɓe a kowane ɓangare na siyasa inda kusan kowane na ɓangare na jam'iyya da 'yan takara suke da masu tallata su daga masana'antar. Ga wasu waɗanda suka samu muƙaman gwamnati: Ali Nuhu shugaban Hukumar Fina-finai ta Najeriya. Gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin Bola Tinubu ce ta naɗa fitaccen jarumi kuma darakta Ali Nuhu a matsayin shugaban Hukumar Fina-finai ta Najeriya. Tuni Ali Nuhu ya fara aiki a hukumar wadda take ƙarƙashin Ma'aikatar Al'adu. Rahama Sadau Kwamitin IDICE. Rahama Sadau kuma ta samu shiga cikin Kwamitin Bunƙasa Zuba Jari ta hanyar Amfani da Fasahar Zamani, wato Technical Committee of the Investment in Digital and Creative Enterprises Program wanda yake ƙarƙashin ofishin Mataimakin Shugaban ƙasa. Kwamitin yana zuwa ne a ƙarƙashin mai ba shugaban ƙasa shawara kan tattalin arziki a ofishin mataimakin shugaban ƙasa, top kolade A watan Afrilu ne aka sanar da naɗin inda ta bayyana a shafinta na X tana bayyana godiyarta ga Shugaban ƙasa Bola Tinubu da mataimakin Kashim Shettima bisa wannan damar. Bashir Datti, kwamishina a jihar Filato. Bashir Lawandi Datti jarumi ne kuma furodusa a masana'antar Kannywood. Ya yi takarar kujerar majalisar jihar Filato sau biyu a shekarar 2019 da shekarar 2024. amma bai samu nasara ba sai dai gwamnan jihar Filato na yanzu ya naɗa shi kwamishinan matasa da wasanni sannan daga bisani aka sauya masa ma'aikata zuwa ma'aikatar albarkatun ruwa da makamashi duk da cewa ba sanadiyar fim din aka naɗa shi ba jarumin ya taka rawa a fina-finai irin su kallon gajimare da gori sannan ya yi a bayan fage Sai wata rana da Halacci da ‘ya daga Allah sannan shi ne furodusan fim ɗin Gidan Aure da sauransu. Abba Al-Mustapha Hukumar Tace Fina-finai ta Kano Abba Al-Mustapha shine shugaban Hukumar Tace Fina-finai ta Kano matsayin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya naɗa shi bayan sun samu nasara tuni ya fara aiki a hukumar duk da ɗarewarsa mukami ta haifar da cece kuce a tsakanin 'yan ɓangaren na siyasa. Sanusi Oscar Fofotu mai ba gwamnan Kano shawara kan Kannywood. Shi ma fitaccen darakta a Kannywood Sanusi hafis wanda aka fi sani da Sanusi Oscar Fofotu ya rabauta da mukamin baiwa gwamnan Kano shawara na musamman akan harkokin Kannywood. Tijjani Gandu, mai ba gwamnan Kano shawara kan mawallafa, shi ma fitaccen mawaƙin siyasa wanda ya yi fice da waƙarsa ta "Abba Gida Gida" wato Tijjani Hussein Gandu, ya samu mukamin mai ba gwamnan Kano shawara na musamman kan harkokin mawallafa. A kwanakin baya an ga mawaƙin yana ba wasu jaruman kanyut motoci da kuɗin mai da ya ce daga gwamnan ne domin godiya akan gudunmuwar da suka bayar. Maryam jan kunne mai ba gwamnan Kano shawara kan matan karkara. Haka zalika an naɗa tsohuwar 'yar Kannywood Maryam Abubakar jan kunne a matsayin babbar mai ba gwamnan Kano shawara kan matan karkara.